واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم كتنا يا كي منزو yayin da annabi Musa ya bi umarnin Ubangijinsa ya ce wa mutanensa bani Isra'ila, yana tunatar da su ni'imomin Allah a kansu, ya ku mutane na, ku tuna ni'imar Allah a kanku, yayin da ya tsayar da ku daga mutanen Fir'auna ya kufatar da ku daga azabarsu, lokacin da suke ɗanɗana muku mummunar azaba yayin da suke yanka ‘ya'yanku maza don kar a haifi wanda zai mamaye mulkin Fir'auna a cikinsu. suna barin ‘ya'yanku mata a raye domin su ƙasƙantar da su, su wulaƙanta su, a cikin waɗannan ayyuka nasu, akwai jarrabawa babba a gare ku bisa haƙuri, sai Allah ya saka muku saboda haƙurinku akan wannan jarrabawa ta hanyar kubutar da ku daga azabar mutanen Fir'auna.